نفسي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau sha hudu ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara kuma uku ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci mai tarin albarka jami'u shekhi talhata salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da darasin hadisi a cikin littafin umdatul ahkam min kalami khairil anam واللفر بضم مالمي الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجمائيلي عليه رحمة الله زام تاشي باب النذر شيني بادي نحن سند ترى أتشين كتاب الأيمان والنذور يكي ودن شان حديثا إذا من لغة زام جاء حديثين da suka yi bayani akan rantsuwa to malam kuma zai mana bayani yanzu akan alwashi ko bakanci wannan babi kamar yadda za mu gani akwai hadisai guda biyar da malam aljama'ili rahmatullahi alaihi ya kawo su a cikin shi babu da ya ce annazuru malamai suka ce abinda ake ce ma annazuru mun taɓa tarifinsu a baya shine suka ce iltizamu qurbatin ghairi lazimatin bi asli shar'i idan an ce annazuru ne mutum ya lizumta ma kansa wata ibadar da a asalin shari'a ba wajiba bace a kansa shine annabi iltizamu qurbatin ghairi lazimatin bi asli shar'i mutum ya luzumta ma kansa ya ɗora ma kansa wata ibada ya ce ta zama tilas a kanta a kansa zai yi ta amma ne ba lazima ce, <coughs> bi asli shar'i shari'a ba ita ta ce masa dole ba shi da kansa ya sa kansa ya ce sai ya yi to shi ne ake ce masa annazu shi ne ake jam'insa sai a ce annuzu wato bakance bakance malamai suka ce bakancan nan kala biyu ne akwai al akwai al akwai almuallaku akwai al ko akwai al akwai al akwai al sakakken bakance. akwai almu'allaq akwai wanda kuma mutum yake rataya shi da wani abu za mu zo mu ji bayanin su su ne dai guda biyu a tare ko dai ya kasance al ko ya kasance almu'allaq ko ba kancan da mutum zai yi shi kawai kai tsaye ko kuma wanda mutum zai rataya shi da wani sharadi ya ce in abu kaza ya faru da shi to zai yi ma Allah ibada kaza shi ne ake ce masa al-mu'allaq shi ko al-mutlaq wanda kawai mutum yake sa ma kansa ya ce zai yi kaza in lokaci kaza ya zo zai yi kaza kuma ibada asali ba wajiba ba ce a kansa to wannan shine ake ce masa annazu mallan kamar yadda muka faɗi ya kawo hadisai guda biyar حديث فكوشيني حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما وفي في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك وأن حديث أن ساموشي لك صحاب النبي صلى الله عليه وسلم خليفة مسلم نبي sayyiduna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ɗaya daga cikin khalifofi guda hudu sannan ɗaya daga cikin sahabbai guda goma da bishara su ta tabbata a lokaci ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau minbari ya ambace su falalolin sayyidina umar suna da yawa daga cikin falalolinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da riƙe addini wa shadduhum fi amri Allah Umaru. wanda ya fi tsananin rike addinin Allah a cikin sahabban annabi su sama ga baki ɗayansu to shine sayyidina Umar ibn al-Khattab sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mafarki yace ya ga mutane kowa ya sa riga wani rigarsa bata bata fi cibiya ba wani rigarsa bata wuce nonuwansa ba shi kuwa sai ga sayyidina Umar radiyallahu anhu rigar shi haƙasa. sahabbai suka tambaye suka ce kaifa awwaltaha ya ka fassara wannan mafarkin qala al-ilmu manzo su me ce na fassara mafarkin sayyidina Umar ilimin shi cikakke ne al-allama ibn hajar da yazo sharhin hadisin a cikin fathul bari ce ce ilimin da ake nufi ana nufin ilmu tadbiri shu'unin nasi wa siyasatihim ilimin jagorancin al'umma da iya tafiyar da lamurransu Allah subhanahu ta'ala ya ba sayyidina Umar wannan ilimin sannan sayyidina Umar radiyallahu anhu ba su haduwa da shedan a wuri daya ma talaqta fajjan وسلق الشيطان ذلك الفج إلا سلق فجا آخر سيدنا عمر بي تبع حدوا da shedan a wata hanya ba face sai shedan din ya gudu ya canza hanya ba su haduwa to shine sayyidina Umar adalcinsa har waɗanda ba musulmai ba sun yi rubutu a kan mamaki da suke yi a game da adalcin irin sayyidina umar radiyallahu an ko irin adalcin sayyidina umar wa ra'a sahiba kisra an ra'a umara bainar ra'iyyati utlan wa huwa ra'iha فقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يحكيها أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها sarkin kisra ya aiko yaransa ya zo ya tarar da sayyidina umar radiyallahu anhu a bayan gari kawai yana bacci ya tashe shi ya ce kai zo mu je kai ni wajen shugaban ku sayyidina umar ya ja shi suka tafi gaba sai da ya je fada fada sarkin musulmi sai ya shiga gida sai ya fito ya ce gani ya ce kai har yanzu baccin bai sake ka bane ya ce na ce shugaban ku dan da nan sai ga an ka ana kawo takardu masu muhimmanci sai na umar na ta sa hannu to daga nan ne ya yarda shine ce aminta lamma aqamta na bainahum wa nimta naw fa nimta naw maqaril al'ayn haniha kai adalci sai ka amintu a tsakaninsu sai ka kana baccin ka hadda mai shari wannan shine to sayyidina Umar ibn al-Khattab yace qultu ya rasulullahi ce nace ya ma'aikin Allah inni kuntu nazartu fil jahiliyyati lallai ni na kasance na yi bakance nayi alwashi fil jahiliyyati a jahiliyya kafin zuwan musulunci an a'takifa laylatan cewa zan yi itikafin dare daya wa fi riwayatin yawman a wata riwayar kwana daya fil masjidil harami kuma zan yi ne a masallaci mai alfarma masallacin ka'aba qala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace fa awfi bi nadrik ka cika bakancan ka da kai wannan bakancan da kai a jahiliya to ka cika shi yanzu wannan hadisi kamar yadda muka gan shi eh, sayyidina Umar radiyallahu anhu ne yazo ya ba annabi sama labari yana neman fatawarsa cewa kafin zuwan musulunci ya taɓa yin bakance ya yi alwashi tsakanin shi da Allah cewa zai je ya yi itikafi wato ya zauna a masallaci yana mai ibada na dare ɗaya ko kuma yini ɗaya kuma zai yi ne a masallaci mai alfarma wato masallacin ka'aba masallacin makka mai alfarma to yanzu ga musulunci ya zo shin yanzu wannan ba kancan da sayyidina Umar radiyallahu anhu ya yi shi yana nan a kansa sai ya cika shi ko ko a zuwan musulunci ya goge wannan ba kancan da ya tunda an yi shi a jahiliyya ne sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce masa fa'auti bi nadri ka cika wannan ba kancan da kai tunda ba kance ne na da'ar Allah da dai ba kance ne kai na saban Allah to ba za ka cika shi ba malamai suka ce bakance ya kasu gida biyu kamar yadda muka faɗi a baya akwai mu'allaq akwai mutlaq mu'allaq shine wanda mutum ya rataya shi da faruwar wani abu in abu kaza ya same shi na ni'ima to zai yi ibada kaza ko kuma al-mu'allaq mutum ya rataya shi so yake ya karfafi wani wani aiki misali ce uba sai ya kira ɗansa ɗan baya son zuwa makaranta sai ya ce mishi in yau baka je makaranta ba to sai ka sa ni ne sai na yi azumi goma in yau baka je makaranta ba sai na yi azumi goma burinsa shine ɗan nasa ya tausaya masa ya tafi makarantar shi yasa sai ya dora ma kansa ya ce yau in baka je makaranta ba sai na yi azumi goma to shi a da a jahiliya ko a wajen larabawa in mutum ya wannan wanda ka mishi haka to ba zai baka kai wannan azumin ba sai ya je wannan aikin saboda ne saboda ya fitar da kai shi abin da suke ci mishi ibrahul muqsimi ibrahul muqsim ka fitar da shi tunda ya ce in ba kai kaza ba sai ya azumi to kar ka bashi wannan azumin sai kai ibrarinsa ka kubutar da shi to shine malamai suka ce kenan idan mun kalla za mu gansu sun kasu gida uku mu'allaq ya kasu gida biyu mutlaq shi kuma kwara ɗaya ne sai suka ce na farko ma liƙa ala shay'in li qasdil man'i aw al shine bakancan da mutum ya yi domin me ya rataye bakancan nasa domin ya kwadaitar da wani ya aikata wani aiki ko kuma ya hana shi ya aikata wani aiki ka kaulin insani kamar mutum ya ce in da haltar dara fa'alayya siyamu salatati ayyami sai wani ya ce ma wani yau idan ka shiga gidan nan to sai ne azumi uku me yake so ya yi kai ya shiga gidan to in har wannan wanda ya ce ma in ka shiga gidan nan yau sai ne azumi uku ya shiga gidan to sai ya azumi uku akwai a kansa mun gane shi ne suke ce mishi nazrul lijadi wal ghadab suke ce masa ba kancan jayayya da kuma hushi shi ne na farko a ƙarƙashin al-mu'allaq yake an nazrul mu'allaq wato ba kancan da mutum ya yi shi amma ya rata ya ci da faruwa wani abu ya yi ne domin ya hana mutum ya hana wani ya aiki ko kuma ya kwadaitar da shi ya aiki kamar misalin da muka buga na ɗazu cewa uba sai ya ce ma ɗansa yau idan baka je makaranta ba to sai ne azumi goma to in zan yi zuwa makaranta fa ya ja mishi in ko ya je shi kenan in ya je makarantar ba komai in ko bai je ba to akwai azumi goma akan wannan baban shine na farko na biyu ma ulika ala wujudi ni'matin aw indifa'i niqmatin shi kuma shine wanda aka rataya shi da samuwar ni'ima kamar misali ɗalibi ne yake son neman admission yake neman admission a jami'a ko mataki na digirin farko ko mataki na digiri na biyu ko mataki na digiri na uku sai yana jin tsoron kada ya zama bai samu admission din nan ba sai ya ce ya Allah na yi maka alkawari in ka sa na samu admission to ni ko zan yi azumi goma shine ma ulliqa ala wududi ni'matin aw indifa'i ni'matin abinda aka rata ya shi da samu wata ni'ima ko kuma me ko kuma kaucewa wani bala'i ko ko mutum bai da lafiya sai ce ya Allah in ka sa ni na warke to bayan warkewa ta zan yi azumi guda kaza zan yi azumi guda goma ko zan yi azumi guda bakwai ko zan yi azumi guda uku ko makamancin haka to wannan shine ma ulika ala wujudi ni'matin aw indifa'i ni'mati abinda aka rataya shi da samu wata ni'ima ko kuma tunkuda wani bala'i to in ya samu wannan dole sai yayi azumi to duka waɗannan guda biyu sune suke ce masa suke ce musu annazrul mu'allaq wato ba kancan da mutum ya rataya shi da faruwar wani abu sai na uku shi kuma shine malam yu'allaq ala shay'in ba kancan da mutum bai rataya shi da komai ba kamar mutum ya ce lillahi alayya saumu shahri na ɗau alkawari tsakanina da Allah zan yi azumin wata ɗaya ba wani abin da ya faru haka nan shine annazrul mutlaq to wannan bakancan shine irin wanda sayyidina Umar ya yi ko a ciki akwai abin da sayyidina Umar ya rata ya shi da shi sayyidina Umar radiyallahu anhu eh, ya ce ya ce ya ce inni nazartu fil jahiliyyati an atakifa laylatan ko kuma yawman fil masjidil harami a jahiliya haka nan nama alƙawari nama Allah alƙawari cewa zan yi azumi zan yi itikafi na dare ɗaya ko kuma na kwana ɗaya to wannan shine to shine sai malamai suka ce waɗancan uku dukkaninsu an wajibi ne in mutum ya yi su ya cika su an al mutlaq in mutum kawai ya yi irin wannan to wajibi ne akan sai ya cika wannan shine Allah ta'ala yake yaban masu yin haka yace yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira yufuna bin nafri suna cika bakancan da suka yi wa na yawman sannan suna jin tsoron wani ne kana sharruhu mustatiran wanda sharrin ya kasance mai tartsatsi so da yin bakance irin wannan in mutum yayi ya cika shi nau'i ne na nau'i ne na biyayya ga Allah subhanahu wata'ala za mu zo mu ji hanin da manzo Allah sallallahu alaihi yayi a game da bakance wanne ake nufi annahyu al mutlaq ake nufi ko ko al almuallaq wanne ne sannan hadisin yana nuna mana anna li'tikafa qurbatu lalle itikafi neman kusanci ne a wajen Allah subhanahu wa sannan hadisin yana nuna mana afdaliyatu li'tikafi fil masjidil harami ka afdaliyati salati fihi fifikon da itikafi yake da shi a masallacin ka'aba kamar yadda sallah a cikinsa take da fifiko a a yi ta fiye da wani masallacin da ba wannan ba yin sallah a masallacin masallacin ka'aba lada dubu ɗari ne ko hadisi sahihi in kuma a masallacin annabi sama ne lada dubu ɗaya almasjid al-aqsa akwai hadisin da ya zo da lada 500 amma malaman hadisi suna da magana a game da wannan hadisin mai cewa falalarta lada 500 almasjid al-aqsa wato masallacin Kudus. sannan hadisin yana nuna jawazul wafa'i bima nazarahu al-kafiru qabla islamihi in kana min anwa'il qurab ash-shar'iyya halaccin idan kafiri ya bakance kafin ya shigo musulunci to idan ya shiga musulunci za a ba shi dama ya cika wannan bakancan idan ya kasance bakancan nan na ne na da'a Allah amma in na sabon Allah ne ba zai yi ba yanzu misali sai kirista sai ya ce idan ya sai ya ce yayi alkawari kafin ya musulunta sai ya ce ya ɗau alkawari tsakanin shi da Allah zai je Jerusalem zai je masallacin al-Masjid al-Aqsa to in ya shiga musulunci zai iya zuwa saboda ayi almasjid al-aqsa yana cikin masallatan da aka ya halatta a je ziyara su ko to amma sauran wuraren da suke zuwa su je su yi abubuwan da suke yi irin su Baitu laham da makamantansu irin su madinatul khalil da sauran wajajen da suke zuwa yawon bude ido da sunan hajjin kirista wannan kaga duk ba shi amma mujarradin zuwa almasjid al-aqsa masallaci na nesa wato masallacin kudus to wannan ba laifi bane in kirista yayi alwashin zai je sai kuma ya musulunta to babu laifi zai iya zuwa mun gane amma idan ya kasance na saban Allah ne to ba zai cika ba mun gane shi yasa duk kancan da mutum ya yi shi amma sai ya kasance saban Allah ne to ba a cika shi shi ya sa eh, eh, qais ɗaya daga cin tabi'ai ya ruwaito asari kamar yadda alimam abubakar ibn Ali shai ta rahmatullahi alayhi fitar da shi a cin al ɗinsa da isnadi sahihi cewa na abubakar radiyallahu anhu ya ga wata mata a zamanin khalifancinsa wannan matar daga kabilar da ake ce musu banu ahmad take shi kenan da ya ganta a masallacin ka'aba sai ya ganta tana cikin eh, shemata ta yi wata shema haka wani wata yar bukka a cikin masallacin ka'aba shi kenan sai tana nuna masai na abubakar haka da hannu da baki kuma ko ta abu da hannu ko kuma ta nuna da baki wala tukallimuhu ba ta masai na abubakar magana faƙala sai sai na mace ce mala hala ta kallon mutu wannan kuma lafiya ta ba ta magana kurma ce faƙalu nazarat an ta hujja musmitatan ce tun a jahiliya kafin ta yi musulunci ta musulunta ta yi bakance tsakaninta da Allah cewa za ta je ta yi aikin hajji amma shiru hajji ba magana hajji kawai za ta za ta zo ta yi hajji amma ba magana dawafi it sa'ayi it duk abubuwan da ake ba za ta yi magana ba faƙala sai sai na abubakar ya ce mata ta kallami yi magana fa inna hada ya hillu laki wannan baya halatta a gare ki inna ma hada min amalin jahiliyyati wannan irin aikin jahiliya ne so daga duk aikin da ya zama na jahiliya ne shari'ar musulunci ba ta yadda da shi ba idan mutum ya yi bakancansa to ba zai cika shi ba mun gane ba ta ci ne ba za a cika shi ba shi yasa al-imam nabi shayba ya sake ruwaito asari daga tabi'i tabi'i al-imam masruq ibn almajirin na na'isha radiyallahu an ina ɗaya cin manya manyan ɗaliban na na'isha shine idan zai yi riwaya daga gare ta sai ya ce na siddiqatu bintu siddiq al-mubarra'atu min as-samawati as-sab'i haka yake mata kirari sannan sai faɗi hadisin ta to yana daga cikin manya-manyan malaman hadisi kuma manya-manyan malaman eh, tafsiri da kuma fiqhu yake cewa annazru nadarani ba kance dai biyu ne fa nazru wa nazru shaytani akwai bakancan da mutum yake yin sa na Allah akwai kuma wanda ake ma sheda kaga ita waccan matar irin na shedan ne فما كان لله ففيه الوفاء والكفارة wanda ya kasance na Allah ne akwai cikawa a cikin san ko mutum bai ba akwai kafara a kansa wa ma kana li shaytani fala wafa'a fihi wala kafarata wanda kuma ya kasance na shaytan ne to ba cika ba kafara so da ka yanzu ita waccan matar da nazarat an ta hujja musmitatan to la alaiha wala kafarata ba za ta cika ba kuma sannan ba za ta yi kafara ba saboda saban Allah mutum ya zo kawai ya ce wai ya shiru shi yasa a musulunci babu ibada shiru dan uwa kawai mutum ya ce yanzu ga shiru yayi shiru kuma lada yake sama a'a akwai inda shirinka ake ba lada ba zunubi sakata fa salima ne rahim Allahu abdan qala fa ghanim aw sakata fa salim Allah ya ji kan mutumin da ya kasance in ya tashi faɗi sai faɗi alkhairi sai alkhairin nasa ya jawo alkhairi ko kuma ya shigo sai shiru ke kubutar da shi khalli jambayka li ra wamdi anhu bi salam mut bi ti khayrun laka min da'il kalam in ka san magana ba za ta jawo maka alheri ba kai shiru man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kaga kawai ka zo ka zo na kai shigo ka ce ai ibada kake yi ce lafiya sai ka ce ai ga maryam ma inni nazartu lirrahmani sawman falan uqaddima yawma insiya wanda akwai malaman tafsirin da suke ganin cewa azumin da ta ce ma za ta yi ba azumi ba ne na rashin magana azumi ne na rashin magana a abin da ya zama ba zikirin Allah ba mun gane to akwai masu ganin wannan to abinda da al'imam eh, masruq hukumin al ya faɗi ce nan a fatwarsa sannan alimamu ibn abi shayba ya sake ruwaito asari daga sa'id ibn jubair ɗaya daga cin manya manyan tabi'ai almajiran ibn abbas radiyallahu anhu yace a rajulun ila ibn wani mutum ya zo wajen abdullahi ibn abbas faqala sai ce inni nazartu an akuma ala qu'ai qu'ai iqan ce ni na yi alkawarin zan hau dutsen da ake ce masa ƙuƙai wa'ai dutse ne daga cikin duwatsun maka uriyanan kuma zan hau dutsen nan in tsaya tsirara illan laila haddare dare yayi tun daga safa haddare tsirara kaga wannan daga ji ba ne na jahiliya faqala shi abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma sai ya ce arada shaytanu an yubdi auratak shedan ne kawai yau yake sai bayyana al'aurarka wa an yubhika annasa bika kuma ya nuna ma mutane cewa ka zama mahaukaci su maka dariya kawai ilbat thiyabak sai kaka sa tufafinka wa salli inda alhijri rak'atayn a makofin wancan bakancan da kai na jahiliya to je ka hijru isma'il ka je kai raka'a biyu hijiru ismail shine wannan wajen fari da za ku gan shi na eh, a kusa da ka'aba ka'aba lokacin da ta rushe zamanin jahiliya gab da za a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ƙuraishawa suka zo su gina ta to sai ya zama ba su da kuɗin da za su iya gina ta duka ala usasi isma ibrahim alaihi salam irin yadda annabi ibrahim ya sa to sai kuɗin su ya ƙare so daga sai aka shata sai aka bar wannan wajen da ake ce masa hijiru isma'il so daga wannan hijiru isma'il din lahu hukmul ka'aba yana da hukuncin ka'aba so daga ka je kai raka'a bi ta nafila a wajen ittifaqan malamai sun yadda ana yin sallah ta nafila a ka'aba amma sun yi sabani akan farilla ana farilla ko ba a yi wasu suna ganin ana yi wasu suna ganin ba a yi mun gane ya ce a makwafin wancan bakancen da kai na jahiliyya na tsayawa tsirara a kan dutse dutsen makka to je ka ka je ka yi raka'a biyu a masallacin ka'aba sai ka yi a hijiru isma'il in ji ibnu Abbas radiyallahu anhu ya ce ma wannan mutumin da ya bakancan cewa zai je ya tsaya a kan dutse tsirara sau da ka duk bakancan da aka yi shi a jahiliya ko kafin shigan mutum musulunci to zai zo ya kawo sai a duba shi in akwai wannan abin dama a musulunci to sai a ce je yi idan ko ba shi a musulunci to ba zai yi shi ba a makwafinsa ana iya shiryatar da shi kamar yadda ibn abbas ya shiryatar da wannan ya je wata ibada da musulunci ya yi da ita in ko ba haka ba kawai a kyale shi a ce tafiya shi kawai ya je yi ba ka fara a kansa kuma ba cika wannan bakancen da ya yi mun gane malamai wasu sun kafa hujja da wannan hadisin akan halaccin yin itikafi da daddare mutum kawai ya zo ya yi itikafi da daddare kamar misali daga bayan sallan magriba shi mutum ya shiga itikafi duk da alfijir zai ke to ya fita akwai malaman da suke ganin haka amma al'imam abul abbas al-qurtubi ya ce akwai raddi a kansu raddin da za a musu shine fatawanna na isha radiyallahu anha ta ce la siyam kafa illa bi Ba a itikafi she da azumi she ana azumi ana azumi da daddare ba azumi da daddare sannan al-imam abul abbas al-qutubi ya ce ai riwayoyin guda biyu ne ga wacce riwaya ta ce laila wannan riwaya kuma ta ce yauman to sai a ɗauki wadda ta ce yauman a rinjayar da ita akan wadda ta ce laila domin a cikin yaumun ake samun me laila in ka ce al-yaumu kana nufin me al-lail wan nahar al-yaumu kana nufin awanni 24 kenan a istilahin balarabe in ya ce yauman ko al-yaumu yana nufin awanni 24 awanni 24 nan sune suka kunshi me suka kunshi al-lail wan nahar suka kunshi dare da yini to da haka kauli rajihi shine kada kai itikafin da ya kasance kasa da kwana ɗaya. domin me ka cika wancan sharaɗin na cewa ba a itikafi sai ana azumi malamai sun ce wannan fatawar tana na Aisha radiyallahu anha wadda al-Imam Abu Dawud ya goyito ta a cikin Musnad a cikin abin da dinsa sunan dinsa cewa da annabi da nana Aisha ta ce ba itikafi sai ana azumi to malamai sun ɗauke shi a matsayin lahu hukumun raf'i kamar annabi sama ne ya faɗa malamai da yawa sun yi wannan batun cewa ana nufin maganar manzo Allah ta sama ce amma na nashi ta faɗa domin ba za ta zo ta yanke wannan hukuncin kawai da kanta haka ba mun gane yanzu sau da haka wanda suka kafa hujja da wannan hadisin a matsayin cewa ya halatta itikafin ƙasa da kwana ɗaya kawai da daddare sai mutum ya zo bayan sallar magariba ya shiga itikafi gab da sallar asubahi kuma sai ya fita magana su tana da rauni sau ka babu a cikin wannan hadisi wannan wasu daga cikin nau'ukan fikihu kenan da malamai suka fitar a cikin wannan hadisi mai daraja عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير wa innama yusakhraju bihi min al-bakhil annabi sallallahu alaihi wa sallam riwayar sayyiduna abdullahi ibn umar eh, hadisan sayyiduna abdullahi ibn umar sun gabata da yawa a cikin littafin nan qala yace نهى أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى أنه نهى عن النذر النبي صلى الله عليه وسلم يا يحني قمد باكنشي متين يباكنشي wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam innahu hula ya bi khairin ba kance baya zuwa da alheri wa inna ma yustaqadu bihi min al-bakhili dai ana kwatar wannan abin ne daga hannun maruwaci mutumin da ba zai yi ma Allah wata ibada ba sai ya sa ma Allah sharadi ya ce sai Allah ya mushi kaza to shine sai Allah ya matsa mushi a kuɗe shi sai ya zama ya kancan da niyyar wai bukatarsa ta biya kuma ba dole ne bukatar tashi ta biya wannan hadisi malamai suna da fuskoki mabambanta da suka ɗauka yana ɗaya daga cikin hadisan da al-Imam Ibn Hajar ya ba su muhimmanci a cikin Fathul Bari kusan sai da ya shafi kusan uku yana masa sharhi a rubutu kuma ƙanana wanda kila da za a buɗe wannan rubutun ƙanana kila su kai shafuffuka shida shafi uku yayi yana bayani akan sharhin wannan hadisin da kuma sabanin da malamai suke da shi a game da shi wasu kai tsaye sai suka ce annazuru nan da annabi sama ya hana ya hana duka ne da almu'allaq da almutlaq annabi sama ya hana duka ba a san yin bakanci so da ka kada ka yi ba kan wasu kuma malamai sai suka ce a'a al-mu'allaq aka hana amma al-mutlaq ya halasta al-mu'allaq shine mutum kamar yadda muka ce guda biyu ko mutum ya ce in Allah ya biya mishi bukatar shi kaza to zai yi ibada kaza wasu kuma suka ce a'a duka biyun ne amma dai hayu tanzihin ne na kara karahati tanzihin ne hanawa ce aka yi amma hanawa ta makaruhanci ba a so ne amma idan mutum ya yi bai yi laifi ba sannan malamai suka sake kawo ta magana suka ce a? Ah, to ya zaya a hana kuma a ce kuma a yi an hana kuma amma an kai sai ka cika sai aka ba su amsa suka ce eh ba a san a yi amma kuma in mutum ya lizumta ma kansa to dole sai ya yi ba a so amma in ya lizumta ma kansa to ya lizumce shi akwai wasu riwayoyin da suka zo al'imamu muslim ya zo da wasu lafizza daga ciki a dai riwayar ibnu umar radiyallahu anhuma ya ce akhadha rasulullahi sama yanhana anin nuzuri manzo Allah sama ya dau lokaci mai tsawo yana hana mu yin bakance wa yaqulu yana cewa innahu la ruddu shay'an ko kayi bakance ba dole bane tunkuɗe maka abin da kake tsammanin ya ya zama ya tunkudu wa inna ma yustakhadu bihi min ash-shahihi sai dai ana matsawa ne a kwaci ibada daga maruwaci wanda ke ma Allah ruwa ibada sai nan ya zo da me ya zo da lafazin ash kuma ya ce la yaruddu shay'a sannan al muslim rahmatullahi alaihi ya kawo riwaya daga abu hurairah radiyallahu anhu shi kuma ya ce annabi sama ya ce la tanzihu kada ku rika yin bakance fa innan nazara la yughni min al-qadri shay'a domin ba bakance baya amfanar da komai a game da kaddara abinda Allah ya kaddara in Allah ya kaddara zaka samu zaka samu in Allah bai kaddara zaka samu ba zaka samu ba ba sai ka yi ma Allah ka ce ya Allah in ka sa na samu wannan abun to zan yi azumi talatin ko zan yi azumi sha biyar ko zan yi azumi goma ba sai dai ka yi addu'a ka ce Allah ya biya maka bukatar ka amma cewa in Allah ka biya min bukata ta in Allah ka biya min bukata ta to zan yi maka azumi kaza to manzon sallama ya hana ba a san haka wa inna ma yushraju bihi min al sai shi ma ya karasa da cewa ana kwata ne ana fit kwatar ibadan ne daga wanda ya kasance mahuwaci ne yi ma Allah ruwa to ne wannan so daga asali ba a san bakanci al-mu'allaq amma annazrul mutlaq ya halatta ba laifi ba ne domin an shi ba karata ya shi da wani abu ba kawai ka ce insha Allahu ta'ala zan je hajji bana ka kayi ba kanci ce insha Allahu bana zan yi umara ke ka tantance watan sai ka ce insha Allah wannan watan Ramadan ta na dau alkawari da izinin Allah sai na yi umara yanzu abin da ya rage maka shine sai ka tanaji kudin jirgi da kudin guziri ka ce in azumi ya zo bana zan yi itikafi insha Allah na kwana goma na kwanaki goma shi ma kawai abin da za a maka fata shine sai a fatan Allah ya kai ka watan Ramadan da lafiya da rai da lafiya shi kenan sai kai amma al-mu'allaq wanda za ka rataya shi da samo wani abu to shine ya shiga cikin wannan hannun wannan shine kauli rajihi gaskiya bakancan da aka hana shine ne muallaq wanda zaka ce Allah in ka min kaza to ni kuma zan maka kaza to manzon sama ya siffanta ka da siffofi guda biyu siffa ta farko ita ce al-bukhul ta biyu ash malamai suka ce wannan akwai fasadul irada ana jimma mai yin sa fasadul irada mummunan nufi a wato sai bukata shi ta biya sannan zai yi wannan aikin haka nan ba zai yi ibada ba to shi yasa sai malamai suka ce daga cikin fiqhun da za a fitar a cikin wannan hadisin annahu anin nazri mu'allaqi bi shartin hani game da bakancan da aka rataya shi da sharadi واختلفوا في النهي أهو للتحريم أو الكراهة sannan duk da haka malaman da suka tafi akan cewa annazrul mu'allaq aka hana sai suka ce to wani hani ne hani ne na haramci ko ko hani ne na makaruhanci hani na haramci shine da mutum zai yi yayi zunubi yu'aqabu ala fi'lihi wa yusabu ala tarkihi abinda idan mutum ya bashi za a bashi lada in kuma ya aikata akwai alhaki a kansa haram kenan ko shi kuma al-makruh ما sabu على تركه ولا يعاقب على فعله abin abinda idan mutum ya aikata shi ba alhaki a kansa amma da zai bashi kuma za a bashi lada to sai suka yi sabani to al-imam Abu abbas al yana da magana mai ban sha'awa da yayi sai ya ce qultu bayan din ya kawo tattaunawar da malamai suka yi sai ya ce na ce wallazi yazharu li ni dai abin da ya bayyana a gare ni hamluhu alad at-tahrim fi haqqi man yukhafu alayhi dhalika li i'tiqad al a ɗauki wannan hanin a matsayin na haramci a haƙƙin mutumin da ya kasance ana jin masa tsoron niyyar tasa lalatacciya ce da ya ce ya Allah idan ka sa na ci jarabawa ko in ka sa na samu aikin nan da nake nema a Abuja ko a kaza ko a kaza ya Allah zan yi kaza to a zuciyar shi sai ya zama tunaninsa in Allah bai mushi wannan ba shi ba zai bauta ma Allah ba to haramun ne wannan can. ya ban ma Allah zaɓi in Allah ya sani a cikin iliminsa wannan aikin alkhairi ne a gare shi Allah ya bashi in a ilimin Allah Allah ya saba alkhairi bane to ya musanja masa da abin da yake alkhairi in ji al-imam Abu al-Abbas al-Qurtubi sannan sai ya ce fa yakunu iqdamuhu ala dhalika muharraman sai ya kasance tsoma kansa a cikin irin wannan bakancen ya zama haram wal karaha fi haqqi man lam ya'taqid dhalik sannan wannan hanin makaruhi ne ga wanda bai da wannan ma tunanin so da kai gabaci ɗaya ba a san ne ba a san annazrul mu'allaq amma kuma mutum yayi lazimahu alwafa'u bihi ya wajaba sai ya cika shi mun gane so da ka annazrul mu'allaq ba a san sa amma annazrul mutlaq babu laifi mutum yayi babu laifi mutum ya annazul al-mutlaq sai ya ce wallahu alam Allah ya fi sani na biyu annahu yajibu wafa'u bihi in waqa'a wajibi ne idan mutum wannan annazul mu'allaq al-manhi anhu din wanda aka hana in ko mutum fa ya sake to sai ya cika sai ya cika shi sannan wannan hadisin ya nuna mana alfarqu bainan nazri al-mutlaqi wan nazri bi ya bambanta mana tsakanin bakancan da mutum zai yi shi haka nan ba tare da shar'i ba da kuma bakancan da mutum zai yi shi ya rataya shi da shar'i wanda aka hana shi ne wanda ya zama al-mu'allaq bi amma al shi ba a hana ba babu laifi idan mutum ya yi shi sannan a cikin wannan hadisin akwai zammul bukhli wa shuhri an soki ruwa da kuma matsulanci ashuhu ya fi muni fiye da albukhul ashuhu wa uhdirat al anfus ashuh wa man yuqa shuha nafsi fa ulaika humul muflihun al imam ibn rajab al hanbali rahmatullahi alaihi ban ga wani malamin da ya bayani akan shuhu kamar sa ba a cikin littafin sa zammul mali wal jah shan hadisi ma bi ibani ja'iani a cikin wannan hadisin ya yi wajen shafi ɗaya yana bayani akan me ake nufi da ashuku a inda ya kawo cewa ashuku shine tsananin rataye zuciya da dukiya ta hanyar dukiyar sai ta sa mutum ya bai ganin komai sai dukiya ya yadda duk hanyar da zai biya samu wannan dukiyar ya sama ya ce to sai ta haifan mutum da azulmu wal jawru wal baghi wal ita ke jawo ma mutum ya zama azzalimi in wanda za ka ji ana lissafi a ce mutum ya saci biliyan kaza kai akwai ma a najeriya akwai masu sace tiriliyan ko ana ba da labari to irin wannan ashuhu kenan ya saci abin da shi ba zai ji daɗinsa ba irin sata gafiya ko sata ɓera kawai a taɗi ba ana tarawa ba za a ci ba ba zai iya cinyewa ba ka ji ana lissafi ana cewa in kullum zai ci miliyan biyu to sai shekara dubu biyu ba su kare ba kuɗin kullum ya ci miliyan biyu sai kullum ya kashe miliyan biyu a hidimominsa na rayuwa amma ko ba za su kare ba waɗannan kuɗaɗen ko da zai shekara dubu biyu ne a duniya kaga wannan shine ashuh shi yake jawo mutum ya zama bahili kuma irin wannan dukiyar da aka tata to ba a iya sadaka da ita in kuma an yi sadaka da ita ma dama ba ta da inna Allah ta'ala la yaqbalu sadaqatan min ghulul Allah baya karban sadaka daga kudin sata kudin sata mutum ya ce bai ba shi yasa suke da ka'ida tafiya suke cewa as-sadaqatu la tutahhiru al-mal al-harama as-sadaqatu la tutahhiru al-mal al-harama sadaka ba ta tsarkake abin nan dukiya haram Eh, ba za a yi ba zai yiwu ba shi kenan eh, ka taba ganin inda aka zuwa shi ne a yi a ɗaura bayan gida ko a bata igiya eh? bayan gida ne katoto sun keke aka yi shi shi kenan sai a samu igiya sai za a ɗaure shi da shi kaga zai ɗauru kaga ba zai ɗauru ba to shi ne sadaka da kuɗin haram to a shuhu kenan mummunar ɗabi'a ce da albukul rowa duk da akwai malaman da suke ganin ashugu suka ce bukhluka bi mali gairik rowa da kudin waninka dukiyar waninka yana badawa ka rika jin damuwa wani bai san daɗin kuɗi ba kawai ta ba ɗiban kuɗi ana bada an ce za a gina masallaci ya ɗiba ya bada an ce za a gina makaranta ya gina haba wani bai san zafin kuɗi ba kaman bai san yadda ake neman su ba to shine ashuhu wasu suka ce wasu kuma suka ce ashuhu bukhlul insani ala nafsihi kullun lukudi kenan shi kan shi ba zai ci ba shi kan shi ba zai cimma kansa ba ga kudin ga kudin ga kudin ga kudin amma ba zai iya yin wani abu ba ciwo yake bai da lafiya ba zai iya ɗiban kuɗin a sai magani ba kaga a shuka kenan to duk wannan tarifofin za su iya shiga cikin wancan domin al'imamu ibn rajab alhambali da ya tashi cewa ya tsananin rataye zuciya da dukiya shine ake ce masa ashuhu tsananin mutum ya zama ya rataye zuciyar shi da dukiya kawai dukiya alfi kenan a da irli a samuri. Allah shi kyauta to an zargi wannan ba a san ruwa kakkama kanka ruwa kakkama waɗannan al'umma ruwa kakkama Allah ruwa ha antum ha'ula'i تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم to kaga ita ce ka'ida so da haka tintini tun kafin zuwan musulunci ruwa musiba ce daga cikin mutanen da ake yaba a jahiliya ka kasance sahihi ka zama mai kyauta mata ta nawa ce ta yabi mijinta a cikin hadisi ummi zar'in ta ce zauji rafi'ul imaji kasirun ramaji qaribul baiti minan zauji rafi'ul imadi ɗawilun najadi kasirun ramadi qaribul baiti nadi ta ce mijina rafi'ul imadi yana da matsayi a cikin mutanensa shi ne rafi'ul imad ginshikinsa babba ne a cikin al'ummarsa ana girmama shi sannan ɗawilun najadi sannan mai tsawon kyauta ne shi in ya tashi zai yi kyauta to baya yin karama sannan sai ta sake cewa kasirun ramadi mai yawan toka ne kinaya ce me yake jawo kasaratun ramadi kasaratu harƙil haɗab yawan ƙona ice shi ke jawo toka ko me yake jawo kasaratu harƙil haɗab shine kasaratu tsabhi ba'a yawan dafa abinci shi ke sa a yawa a ƙona ice da yawa ko me yake jawo a a dafa abinci da yawa shine mai hasratul abdiyasa yawan baki yawan daukan nauyin baki me ke jawo yawan daukan nauyin baki as sakhau wal jud wal kara eh. kaga wani idan ya ko ai yana cin abinci sai mai da abincin ya zuba abin nan a cikin a cikin sha wajaha ba waje wajaha yayi bako yana cin abinci shikenan kawai sai sai sai aka yi sallama aka ce ai bako ne sai ya juya abincin a hula ya sa hula kuma da zafi saboda kada bakon nasa ya ci abinci. wannan iso ne na tarbiyya kakka zama mai mummunar ɗabi'a irin wannan to to shine wannan ba a so مكرنت حديثي نأكو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب دق عقبة بن عامر عقبة بن عامر حديث سياق بات أشين كتاب النكاه أشين كتاب النكاه شيني يقول حديث إياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحم وقال الحم الموت وشيني رويتو أنا وانا حديث عقبة بن عامر حديث ترجمة سمينيتا حديث شيني حديث نتري أكد شاترة أتشن وانا للتاتي أتشن كتاب النكاج صدق باسي من ميمي تسير السبا يتشي نظرت أختي ‘yan uwata ta yi bakanshi, ta yi alwashi’ an tamshi ila baitin lahil harami akan cewa za ta tafi ɗakin ka'aba a ƙafa hasiyatan kuma ba ta da takalmi za ta cire takalmi shine hafiya fa'amaratni sai ta tambaye ni ta roƙe ni an astaftiya laha rasulullahi sama da in tambayo mata annabi sallallahu alaihi wasallam fastaftaituhu sai na je wajen annabi sama na nemi fatawarsa ya halatta abinda ta ce za ta yi faƙala sai ya ce litamshi ta tafi a ƙafa ba laifi wa litarkab amma in ta gaza kuma ta hau ta hau abin hawa to daga tunda ta ce za ta tafi a ƙafa ta tafi a ƙafa amma kuma me ta samu abin hawa a gefe da ta ji ta gaji ta hau wannan hadisin riwayar al-imam al-bukhari bai zo da hafiya ba muslim ne ya zo da hafiya so daga wannan lafazin muslim kamar yadda al-imam ibn al-munaqqin ya fada a cikin littafin sa al-ilam bi fawaid umdat al-ahkam kamar yadda kuma al-imam abd al haq ya fada a cikin littafin sa al-jam'u bayna sahihai wannan littafi ne mai cima yana gaban yana gaban al-imam ibn al-munaqqin shi al-imam abd al haq sannan da yace al-haram ai ta ce an tamshe ila baitin lahil harami to shi ma bai zo a lafazin hadisi ba lafazin alharam din duk da cewa tiyakin zai iya ɗauka domin an ce baitin lahi ne alharamu ne to amma ko bai zo a riwaya ba kun ga yadda malaman hadisi ke tsantsance abubuwa yadda aka faɗi ta fai mun gane to to shi ne wannan duk da cewa siyakin zai iya ɗauka cutar ta nemi fatawar cewa a je a tambayo mata an su maga da ta ya halatta wannan bakancan za su tafi a kafa mun gane sannan kuma za ta tafi ba takalmi to shine sai manzo ya ce litamshi ta tafi a kafa walitarkab amma in ta kama ta hauto ta hau abin hawa amma so bai yi bayani akan me ba hukuncin an tamshi hafiyatan an tamshi hafiyatan ta tafi ba takalmi in ta ɗauka a matsayin ibada ne to ba daidai ba ne amma in kawai jin daɗi ne take son ta yi ta wasa ƙafarta to ba laifi ba ne domin babu nassin da ya zo cewa haramun ne mutum ya tafiya da ba takalmi a kafarsa sai ma nassin da ke tabbatar da cewa ya halatta mutum zai iya tafiya ba takalmi amma kai ya ɗauka a matsayin ibada yake shi yasa ya aka ce in mutum takalminsa ɗaya ya tsinke ko dai ya cire duka ko kuma me ya sa duka sannan kuma akwai ruwa da suke nuna cewa manzon sama wani zubin yakan ɗan yi tattaki ya ɗan zagaya madina ba tare da takalmi ba mun gane kawai saboda jin daɗi mafiyancin malamai sun ɗauki wannan a matsayin ba sunna ba ce ta shari'iyya kawai wani abu ne manzo sama yake yi na ɗabi'a na jin daɗi wani zubin za ka ji kafa ka kana ɗan son ka motsa ta sai ka ji kawai ba ka san tafiya da takalmi to amma malamai suka ce sai ka lura da wajen da kuma a ina ne za ka je ba takalmi yanzu yin wannan garuruwan a ta cin kashi yara su ta tuci su ta zubar da kusoshi a ko ina shi ne za ka yi tafiya ba takalmi sai ka je ka ja ma kanka aiki malamai suka ce daga cikin fikihun hadisin nan akwai jawazu nazril mashi ila baitillahi al-harami aw ahad al an-nabawi wal aqsa halaccin mutum ya tafi masallacin Kaaba a kafa yanzu ya halatta kai tattaki ka ce zaka je Makka a kafa ba hana ka ba amma tattaki daga Lagos zuwa Abuja to wannan siyasa ce ko tattaki daga Zaria ka tafi Bayelsa siyasa ce kuma mummuna ana jin tsoro ya zama mutum wani abu da zai zama masa bala'i a rayuwarsa domin ka je ka mutu a wannan hanyar to me kake mai wucin kayi usulul khatimati kenan kawai ka tashi daga Lagos ka ce za ka tafi Abuja me wannan a ko ka tashi ka ce za ka tafi daga Zaria ka tafi Bayelsa me ka je kai a Bayelsa ne ake yaya bayansa da zaka tafi bayansa ai ga ka taho daga Lagos ka taho Abuja kila ya dan fi sauki akwai dan sauki sauki a ciki haka tashi daga Zariya ka tafi bayansa saboda lalacewa duka waɗannan abubuwa ne da ba su da amfani bai kamata musulmi ya rika yin su ba amma Ka'aba masallacin Ka'aba ya halarta mutum ya tafi a kafa masallacin manzon sama a Madina ya halarta mutum ya tafi saboda hadisin la tushaddu rihalu illa ila salasati masajida baya halatta wani ya lafta ma kayansa raƙuminsa kaya ya ce zai tafi ya nemi guziri haka nan kawai a ce an cika mota za a tafi ziyara ce waje na ibada ziyara ta ibada wasu makiya Allah zai ce ah, to mutum bai zuwa ziyarar mamashi ko ziyarar baban shi ziyarar mama aka ce ai gashi an ce la tushaddu halu illa ila thalathati masajid ai masallatai ake magana kansu kawai shi kenan sai a cika mota a ce za a tafi wani gari a ta tara kuɗi wani maganin ana ɗauka in mutum ya je maka in bai je maka bai je garin shi kenan ya ishe shi haka wasu suke ɗauka sai mutum ya je a biya mushi kuɗi ba a biya mushi kuɗi ya tafi can wani garin da faransawa suka gama mulkinsa tsirara kawai zaka ga mata suna yawo a garin ba babu al'amuru bil ma'ruf babu annahi anil munkari ko kuma mutum ya tafi ziyara nan wahalar da mutane ne wallahi duk wanda Allah ya mushi basira ya fahimtar da shi irin waɗannan wahalhalin da ake ɗora ma mutane na babu gaira babu dalili to wallahi rana ya ji daɗi zai gane cewa ashe da an kulle shi ne a cikin akwati kuma aka yadda makullin sai Allah ya taimake shi wani ya je ya zo ya balla akwatin da ya ga kama akwatin na dan motsi amma haka nan kawai a dauke ka a tafi da kai ka je kai ta wata wahalar banza kuma babu wasu ababen gani balle ka je ka ga wani abin gani da a ce ka je yin waɗannan wajajen da za a ce an je ziyara wani masallaci a wata a wata ƙasa a Afirka gara ka tafi ka kaje kai ka je kai yawon shaƙatawa ka kai ka tafi maka ka je ka ga a haram ka je ka ga pyramid ka ga dala dala ka je ka ga gawa fir'aunu ka dawo dama baka ci ibada da ka je ganin gawa fir'aunu ibada ce a kawai yawon buɗe kake buɗe ido kake yi kul shiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qabl kawai ka je ne ka gaya Allah ya da waɗannan mutanen ka je ka ga tsawon mutum ya yi tun daga farkon masallacin nan ta gabas har yamma in ka je wajajen za ka ga irin waɗannan mutanen gawa ka je ka ganin ma'idan ka kai ya kake to yanzu dan tsawon da kai dammar Allahu alaihim wal kafirin amsaluha ya fi fiye da ka je wancan inda za a dauke ka kawai a je a ci kudin ka wani ma ruwa ake zuwa wai wai kogi ne a nan Nijar wai suna ruwan ko ruwan fadaka ne ko ruwan menene nan Nijar fa ake zuwa da mutane a tara kuɗi wai za su tafi shan wani ruwa ruwan banza ka je ma ka sha kwalara haka za ka je ka ga mutane sun ɗiba an je ana ta wanka da ruwan wai ruwa ne mai albarka wallahi nan nan Nijar Nijar fa nan nan tamu Nijar kusa kusa da mu dinnan wai ka je ziyara can kai ka san ba abin gaskiya ake yi ba ko tarihi kake karanta ba sai dai a tarihi ne za a ce maka sahabbai sun zo nan yankin namu ko ba haka Allah sai yi mu fa mu gode ma Allah da alherin yana can ne namu da muka sama mu gode ma Allah ba dai annabi a cikin mu ko an aiko na annabi a cikin tarihin mu nan wajen wannan yankin namu sannan duk sahabbai sai da addinin ya gama san tabi'ai suka kama mana addinin a tarihi ko 'yan kasuwa ma daga baya kamar munan najeriya ba 'yan kasuwa ba ne suka kama da musulunci 'yan kasuwa sun zo su sai da manda da gishiri sun ce maka kul sai a ce a bani manda sai mutum ya guga da gudu ya tafi ka ji huwa shi kenan wajen imala baka ji da kyau ba ya zo zai maka imalar gaske sai a ce a bada gishiri sai ya tafi sai ka ji kamar ya ce wasu ya ce kamar ya ce maka kamar ya ce maka sabbi su rabbika la'aliya ne ba haka ya ce ba baka ji da kyau ba ne an ce ne a bada gishiri sai kuma baka gama ji ba shike ne tafi ya tafi ya je bada gishirin shi to haka ya zo mana haka so da kai kana baka fata ka dage ka koyi addini kada wani ya zo kawai ya taya ka kuma shi ma baka fata irin ka amma masallacin ka'aba masallaci mai alfar masallacin madina na annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin Akfa ya halasta duka waɗannan mutum ne tattaki ya tafi ba a hana ba in ba kan shi yayi ya halasta ya cika adamu jawazi tahlilin nafsi ma la tuqiqu hamlahu baya halasta mutum ya dora ma kansa abin da ba zai iya ba Allah ya ce bai dora mana ba kuma kai sai ka dora ma kanka mutum ya ce ya ƙirƙiro wata ibada kawai shi yanzu zai tafiya a ƙafa kuma ba takalmi wannan ai tahmilun nafsi ma la tutiqu alaihi kwana nawa mutum zai yi yana tafiya so daga da mutum zai yi bakance ce ya yi bakancen zai je ka'aba a ƙasa zai je makka to yi ƙoƙari ya samu kudin jirgi ya biya ya ji dama mai burinsa ba ya je can ba shi ce. fikihu na gaba jawazu listinabati fil istifta ya halatta ka tura wani ka ce je yau maka fatawa ka tura wani ka je ka ce maka fatawa wannan ya faru a zamanin manzo sama da yawa manzo Allah sayyidina Ali radiyallahu anhu ya tura al-miqdad ibn al-aswad ko ya je masa tambaya akan mazi me hukuncin idan mazi ya fita ma namiji ya je kuma manzo sama ya bashi fatawa ko ya bashi amsa shi saboda kunya saboda sirikin annabi sama ne shi sai kuma ya yana masa irin wannan tambayar akwai kunya saboda akwai kunya a musulunci sannan hadisin yana karantar da mu hibsu sahabati ala muwafaqati shari'ati fi kulli ma ya'tuna wa ma yadharu wannan na masahabbai shaida akan kwaɗayinsu kullum burinsu shine ya za su dace da shari'ar musulunci ba sa son zuciya a cikin da abin da za su aikata ko abin da za su bari tambaya suke yi sai a faɗa musu in kana tambaya ba za ka zama jahili ba shi yasa an sha nana ta mana matakai hudu ne ko ka zama malami mai bincike mai karanta suwa ka kai matsayin da za ka bincike kuma kana karantar da mutane wannan shine fi kowane matsayi daraja domin yanzu kana rike ne da matakin wa kana kai magajin annabin Allah malamin Allah mai karantarwa to magajin annabin Allah ne ya ji tsoron Allah akan duk abin da zai faɗa ma mutane yadda annabi aka siffanta shi da wa mayin tsiku anil hawa in huwa illa wahayin yuha to shi kuma ya kokari shi ma kada ya zama son zuciya yake faɗa ma mutane ya iyakar bakin ƙoƙarinsa amma wannan bai nuna cewa yana da isma ba cewa yana da kariya daga Allah zai iya kuskure zai iya faɗin abin da ba haka ba abin da yake mai sauki zai iya kubuce masa ya zama a ranar bai gane shi kaga wannan kenan sannan in baka iya zama malami bai kokari ka zama ɗalibi kullum ka dau littafin ka je ka bu a buɗe ka je wajen malamai a zaure ki maka karatu ka sauke wannan littafin ka gama ka sauke wannan littafin ka gama idan baka iya ba to ka zama mustami'i zo inda ake yin karatu ka zauna in an faɗi abu goma yi ƙoƙari ko dai ka haddace in sauran takwas ɗin sun fi ƙarfin ƙwaƙwalwarka Allah ba zai kama kan da laifi ba wannan biyun da kai sannan kuma zaman da kake yi a cikin karatun idan mala'iku suka je ba da shaida har da kai za su faɗi hadisin muslim ko yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil wa mala'ikatun bin akwai mala'iku da Allah ta'ala ya tanaje su da daddare suna tare da ku suna suna supervision suna monitoring me kuke ku suna kula da ayyukanku sannan akwai kuma karɓan aiki wasu za su zo su kuma da safe to za a je a ba da labari mala'iku su je su ba Allah labari su ce mun halarci wani majalisi da ake zikirin Allah zikirin Allah ilimi kenan zikirin Allah ilimi sai Allah madaukakin sarki ya ce to ku faɗa ma waɗannan bayin nawa na gafarta musu saboda yadda suka zauna suna karantar abin da na saukar ma annabi na sai mala'iku su ce ah ya Allah akwai wane shi ya zo ne ya zauna amma ba cikin su yake ba shi bai buɗe littafi ba amma yana wajen sai Allah ce hadda shi shi ma na gafarta mushi sai annabi sama sai ya bada ka'ida sai ce humul qaumu la yashqa bihim jalisu malamai masu karantarwa su ne al'umma da duk wanda ya zauna da su ba zai taɓe ba to ka je ka zauna wajen da sai dai a gulman wani ko a zagi gwamnati ko a yi surutun da zai da amfani ko kai fira kwallo to kai kuma me Ga shi dai nan manzo suna ce la yashqa bihim jalisuhum duk wanda ya zauna da su ba zai tabe ba babu shakawa a tare da shi to kai da kaje ka zauna wajen fira kai kuma me to wannan ita ce musibar da al'ummar yau take fama da ita kin zama ai karatu kin zama a suwari karatu wanda ya kai ma yanzu mas'aloli masu sauƙi, yanzu ta kai ma mutane sai su taka kabari a makabarta mutum ya je kabari musulmi baligi kafu wallahi wani ma da gemu wani har da farfara sai gan shi kawai yana taka kabari kawai ya hau kan kabari abin shi abubuwan da ma yu'lamu min ad-din bi darura abubuwan da bai kamata a ce musulmi bai san su ba yanzu sai ka gansu kawai duk ba a sani ba na ba da wannan labarin ba ɗaya ba biyu ba wani dan uwa yake ba mu labari yana harkar kwamfuta ya ce sun gabatar da wani irin jin ra'ayoyin mutane da gwada mutane ɗin nan a wani gari nan nan kusa-kusa ya ce cincirin da matasa suka zo suka tarar suna musu na kwallo wallahi suka zo suka musu tambaya suka ce ga tambaya ɗaya ni ne nake alwala sai da na gama alwala ta tsaf sai na tuno ai ban wanke fuska ba ya zan yi Allah ba wanda ya iya bada amsa babu wanda ya iya ba da amsa ya ce sai suka tafi suka je suka samu wani baban bola yana kwasan bola abin shi kawai suka mushi tambaya wallahi sai ba su amsa ya ce abin da mutum zai yi shine sai ya dawo ya wanke fuskar sannan ya wanke duk abin da suke a baya cikin ahalar fannin nan ahalari ya ba da ya ba su amsa suka ba shi ɗari biyu to wannan baban bolan da yake yi min nawa zai samu a rana irin yana zuwa almajiri ne yana dan zuwa karatu a zaure haka shi kenan ya dan je kuma ya nema abin da zai ci abinci da shi idan sai na ya samu dan littafi wannan shi iya bada amsa amma waɗannan mutane waɗannan yara matasa ga su cin ciwon lungu tirela guda amma sun kasa bada amsa kaga shine yau irin wannan halin da nake ciki a yau shi yasa zaka ga yanzu an zo sallar jana'iza sai an tuna ma mutane wai me za a yi a ce kabbara ta kaza kabbara ta kaza zai a faɗa saboda lalacewa ce ta al'umma abubuwan da duk yanzu da za a shiga makabarta ka tsara mutane ka ce kowa sai yi addu'an makabarta to wasu sai dai ka musu kabarin a nan wajen nasu suna in harbewa za a yi ba shine halin da muke ciki a rediyo ai karatu a talabijin ai karatu yanzu ku je ku yi bincike masu saurara karatu na taɓa ba ku wannan labarin ko anan ko dai a wani waje na taɓa ba da labari wani ma'aikaci ne ya zo waje na ɗaya daga cikin masu aikin wayan nan kamfanonin wayan nan ya zo min da wani program da suke da shi na sa karatuttukan malamai a a sauke a cikin a tsarin su na layin wayarsu Yanzu ya nemi karatuna yana son a sa karatuna to shi ne yake ban labari ya ce sun yi bincike a cikin wata guda kai ƙasa da wata guda in aka sa waƙa aka haɗa waƙa wani mawaƙi daga cikin mawaƙa ko ana jin yaren shi ko ba a fahimtar yaren kamar irin turanci ko indiyanci ko makamanci ko wane ma yare ne ce sun yi lissafi suka ga a arewacin najeriya a arewa banda can kudu mutane miliyan goma sha bakwai suke sauke ga baki ɗaya complete abin da aka sa mutum miliyan goma sha bakwai duka da in sun sa in sun sa mawaƙa talatin ne kowanne na da waka guda talatin talatin kowace waka kila ta ta kai minti talatin talatin data nawa za a kashe to mutane miliyan goma sha bakwai miliyan goma sha bakwai suke sauce wannan gabaki daya sannan banda wanda kuma suke sauce wani daga ciki wani bangare da wani adadi babba ne ma'aikaci ne babba a wani kamfanin eh, waya karatu amma na karatu fa irin wannan na sawa rin abin nan na kwalatun sun nan ce wallahi sai a sa sai su mamaki su ga mutanen da suke sa ana iya kirga su fa ana iya kirga su ɗan kaɗan ne za a sa su a wata ɗaya wanda suka iya saurara suka iya sauke wannan to kaga wannan fitina ina za mu tafi da ita karatu a waya karatu a rediyo karatu a talabijin da yi nan karatu ko ina faka rabahu ilaihim qala ala ta'kulu haka fa karatu ya zama yanzu amma duk da haka ba za a yi ba kaga malamai na tazzifa wani malamin aka nuno shi a talabijin sai baka tausayi wallahi tazzifa ko ba fanka ne a masallacin uhu to tun daga masallacin ma za ka ga mutanen da abin nan kyamara ke haska ta sai abin ya baka kunya shi wannan da ba a nuno ma mutanen ba da an nuno shi kawai shi kare kamar a studio yake sai domin tona ma musulmai asiri ne duk da asirin nasu a tone yake to wannan ita ce fitinar da muke ciki yan uwa so da kama gabata sun kasance suna da kwaɗayin koyon karatu mataki na hudu na ƙarshe shine ka zama mai tambaya in ba za ka yi saurara karatu ba to ka rika tambaya da abin da za ka yi ke tambaya me hukuncin kaza sai a faɗa maka wa yas'al ulama a kenan wa yaqtadiya bil muttabi'ina li sunnati muhammadin لسنة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدلون على طاعة الله ويحذرون من اتباع الشيطان هكما الأخضر akhdari رحمة rahmatullahi عليه wannan shine abin da ake ake nema Allah ka shiryatar da mu wannan a takaice kenan na so mu gama babu amma lokaci ya kure sau da mu bashi haka sai Allah kai mu sauran hadisai guda biyu sun zama mana eh, bashi sai mu karasa su wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi